'yan mata safa da marwa kawai wannan ta shigo mm. wannan ta hita mm. yau a kawo gobe a kawo an jima a kawo a kawo hora a kawo baka doguwa gajera naji na gode to don kada abin ya nisa shi tsara ce mana ga bakar kaɗe ka ce ba mu ba wai na ce shin gidanka ne ko gidan shi me matsalaka a ciki me dame ka a ciki ashe kenan kilbibin da gulma har a kunnuwa a gaba na zaka faɗa kai tsayan gama idan kusan na ƙara jin irin wannan magana to ka tabbata da kai da ma duk wanda sanka za ku bar garin ba da shiri ba kana jina na wuce na ce ka shiga kwanu ah! eh, ka jama'a kowa ya kwasa kai duk kowa kai wannan abu amma dai kowanne zaka je yanyan yanyan yanyan duka kaza duka kaza wai shin duk wani aka ce kuma yi yana ta hure mata kuma da daga yadda ko da musa kofar gidansa yake zuwa yana hure mata kuma shi na ce wa tsaron hure kunne kuma magana yadda zan gane to yana ta yi kansa da shi idan ita ba ta gidan iyayen ba to ke za ki ba gidan miji na ga maka duk wannan jita-jitan kada ƙara jita a gidan ashe baki ji ko ba bari ko shin duk kuna da aure to kun bai da iko neman aure yana da to me ku a ciki eh din Allah ya ba ku hakuri sai an dawo me ke haɗin ki da dukko dukko kuma eh ba kuma yaya kai to na samu labarin bibiyar shi kike haɗin da iki kai yaya kai ma biye masu zaka ka ka san dan an ga kana jijo ne a cikin garin nan ne wallahi ina iya kauɗe ki shi ma ina iya bibbige shi wallahi ina so ki sani fa mutuncin ya mace a biyo ta inda ake duk inda take nan ya kamata ki mun shigo shagen fuska uwa ne wa tsohuwa ta kulkuli ina magana kina so ki bani ansa to wallahi ina kauɗe ki kai yaya shi ma na na bige shi ni fa babu abin da ke haɗi na da shi asali ma fa so ɗaya muka taɓa haɗuwa da shi kuma ni ba zuwa na ke kullun shi ba ko yaya to ni dai na gaya miki ki ba hankali wallahi ko baki ji ba kai yaya baki ji ni ba <laughs> ɗauka ki ɗauka ma ke ce matan gidan kuma ki sake jikin duk yadda kike gani wani iki yunƙuri ki kokarin tonan asiri Allah ya tona a masa asiri asirin ka to dukku ashe duk abin da ki faɗin gaskiya ne ke tangare wannan ke ki bata mun dako ƙarya ciki yar iska ita ce take kuso ta lalata ni ke tashi ka hada cewa wani wai kula kira ni ba waye kira ki sai kina mai ƙarya ni irin ka ne kai ba abu da ganin a shi gaskiya ne yau abin da yake bani mamaki ko in ce yake wannan dina wai ki baki san gidan kwalba ba gidan kwalbar hmm. magajiya nan kan kwana to kamar ɗalibi ne da jama'a hmm. idan i kammala mm, mm, ta gaba da firamare sai ita eh. to haka gidan kwalba yi gidan kwalba za a samu fahimta da wayewa kuma za ki san abubuwan da ba ki san su ba a kin san mu da kike gani masu rawani sai ana dan wannan ana rubudawa ana yin karin ilimi na zamani in dai kika je gidan kwalba za ki waye wata rana sai kin irga gudun fanka kai kai wai billahi laji ina ci ma mutunci ta ta ta ci ta ci wai billahi laji ina ci ma mutunci haka ne me ya gamin ka da wannan yanya baka gane ni ban naji dan sarki ne ni dan mai gari ne shi ma ina kaude shi wallahi wa wallahi ina kaude shi kai ban da mutunci wallahi haka ne kai kana bayin nan ko sai na buge ka itace nake nema itace nake nema ni ni ni zaka buga ni ni ni ni zaka ni zaka buge haka ne wallahi ina buge ka kenan ka zage uwa ka zage yarta ka tashi ka tafi ko kuwa a'a tafi akan ai dole tafi amma dai in Allah ya yarda gidan nan sai ya koma kufai muna nan zan sa a yi rusau sai katon banza ka kuma muna sani wallahi ha ka ta dan iska haka sai alfa maka mabatan yanayin tafiyarsa ah, kai akwaran dole ne mu zo mu ajo gaskiya kulmi ma hada maki ajo a ajo su saraja mai asharan da su galmi kohar gida kwana biyu an rabu da lalacewa wallahi sa zan a cire a cire shi kawai da ka shawo kwana sai idan ga daga haka yake ta yake me gari me gari da kai muke hannu magajiya sakonki ya iske ni magajiya algaji aka ce min magajiya ta ce a zo a sanar da ni ta yi sabon zubi kware kuwa ka san gidan nan cikin plus da minus a a ke fa kece shugaban mu zuba wasu kece jagorar kwashewa da tarawa to kuma haka man zaba sabbi ba kware kuwa magajiya a kirawo maka magajiya aikin kina kyau magajiya Sicilia Sicilia Sicilia wata liya fa kenan indomi kenan wai indomi a ganta ne zaben yan china ba ki dinga juyawa yana gani turin yan america amerika yan amerika kenan yarinya san kowa kin wanda ya rasa america yarinya mai albarka kenan ko ma daga ciki na gode. na gode rodi rodi abusu kenan wai ba fa za ka iya wucewa ba kenan rodi ina ruwan sadu kai ka tashi ka zo kiran tsaya salalau salalau a indiya kenan da guwakin wanda ya sa tsaye da kyau ba zaune da kyau amma dai ga ta nan magajiya magajiya sun kare ba te ba kwalba na go shi ke a ba da mu ba kwalba shari kwalba a bar ya taba ki kai kara kwalba yarin ya uwar lamarudu yarin ya mai samu kenan kai ah ku ba wuri kuma ta ku ba su wuri kun zo ku wani tsaye tsaye ku haka kuke kullum babu kullum babu yar bakin ciki haka za ki kare a gidan nan kuma wa'adin ke cika in kora ki hidda ki in zuba wata wallahi tunda ba mafi sai wahala baurin nan na shanye shi duka ya kare duka Allah duka dar uba baurin nan duka da dai bata kare amma gagai din nan ba akwai shi kadan ya rage dabarar da zaka yi ina fitowa ka tare ni da shi a gama da ke. dan Allah ka tare ni da shi a gama ke. ji mutumi na a gama muna fama da shugabanci a gama kuna fama da lallaba madalla a gama lafiya a gama lafiya Allah ka kare maka lafiya a gama lafiya ai ruwa hakki ma za a yi maki a kun magaji ai magaji hakki ma za a yi maki ake kina zo nan ke daga ina aka samu wannan aman masassara nake masassara tun yaushe tun jiya ma ga miki bai ba na sa hankalin ke tashi shi yasa kika fara wannan wankin kika aje shi kika ta kika kika shige cikin daki mm. ki gaya man gaskiya da ce <laughs> ina kika samu wannan masarai kamar ya su zazzabi ke da cewa to bari yana ke zo zan sa yanka ke wannan gidan gunduwa gunduwa kau za ki gaya min inda kika samu wannan zazzabin maza ki je ki zo ki ida wannan wankin ina zuwa ina zuwa ina zuwa wallahi ki ga mun gaskiya in ba haka ba wallahi ina sa itace in bige miki kai ban ki ah, zan ba ya ga yawo faɗi faɗi ina ji ba shi ba ne ba shiwa wanda ga same mu da shi a wajen ciwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne ne dukko dukko dukko dukko fa to wallahi ba za ta yi ba dukko wallahi hajja ta yi ba ina zuwa ina zuwa yanzu a ce abinda duko yake yi garin nan sai a sa mai ido a riga kallon shi kuma kai da muke kusa da shi kai kayi mu kusa da shi ba ka ba shawara ina jin baka san duko bane ah yawan ba san duko ba sai a bashe ta tsalake tsalake ya bi da yan wancan ya bi da yan wancan ya bi da yan wancan garin nan saboda Allah wai ka su abin da ake ciki a'a wannan yarinya mm duko ya je ya hure ma yarinyan nan kunnai na rasa yadda zan yi in shawo kan yarinyan nan kasan san yarinyan nan nake kaman haɗa kaina wallahi sailubai wallahi sailuba tsallaka yake yanzu har ya kai gidansu to Allah ya ji na rasa yadda zan yi da ita burkita mani to in saboda Allah shi mai bata kenan shin mu da bamu da mata in muka yi kuma sai a ce yaya na rasa da yi da wani alamu alaikum amma alaikum salam aha ka zuwa oga yaya ya ake lafiya lau ya ake ciki kwana biyu lafiya lau ka bace lafiya dai daga ka kaman ba wannan ba ina dukku ina dukku magana shi muke wallahi yanzu to wallahi ku gaya mai ga sako zan ba ku ku gaya mai ga sako ba ka ba mu mu gaya mai wallahi wallahi naji ya soma tsallake tsallaken da yake har ya kawo ka gidanmu a'a me nake gama yanzu wai to wallahi maganar da nake ma kenan to wallahi ina buge shi a'a me zai ba sai kai ka buge shi ba a wallahi kai kara wajen mai gari tunda shi ba yin shi ga ma yin shi shi ne mai gari kawai ka shi kara tsaya da Allah mai gari mataki yake dauka kan dukko mai garin da in an kai mai duk ƙarar da za a kai mai shi ke ɗaure ma duk kwagin diya ta nan ya ɓanna ta nan ya ɓanna iyayen yara su kawo mai mai garin ana kuma bai ɗauka mata to wallahi shi ma ina bige shi ah! mai garin wallahi ina bige a ni ban ji ba kai ka rufe mu asiri to bai kai garin ba ni ban ji ba a na da ga mu abun bai kai na ba ai hakuri ka tare Allah ba ka bashi ɗauki mataki ayo da mata ina bige shi ma wallahi sai bige mai garin yarinyan nan wallahi ban ji ba inda magana bigewa ce ni ina ba da shawara ai hakuri ka bari a ɗauki mataki yarinyar nan santa nake in aka ɗauki mataki aka raba su ni ba san ba buge mai gari mu muka ji kai ka buge shi a kai ka buge shi dai shi ya buge shi dai to a'a haka ake rayuwa duniya babu lafiya wannan kauna ta ci dan gidanka dukko ya mata ciki ba da haka to shine na kawo ta nan gidanka dan a dauki mataki a san kuma yadda za a yi da ita shikenan daga Allah ya wa yaran duk farin jini da kwarjini shikenan ko sai a kwasa shari a kawo a gida Ha? ke da Allah ta shi Allah shi gida bari shi mu magana da kina wuce ko yana bige ki sai ka tsara mu jama'a Kina jin ta. Allah bai wallahi ban da mutunci wallahi ba an ban da mutunci idan ba a ɗauki mataki ba to ni ina ɗaukan mataki da kai kai ba ta gida mai gwarwa ne eh to ina tabbatar maka da cewa wannan abin da ka faɗa za mu bincika idan shari ne ba kai ba wallahi har wanda ya san ka sai kun baka ta baya baya kana ji ka dai san na san hanyar cikin gari wallahi ina zuwa ga to na ji ka sani 太懂了。 Lafiya. Daga ina kike? Ana magana kina ji daga ina kike? To Allah shi kyauta ba mamaki dukku. Hawau. Na'am. Sande. Sande. Yawwa. ga yarinya nan tun ɗazu ta zo ta makalkale a jikin bango kawon wata ƙadangarwa ana ta magana ta yi shiru tana jin mutane ai abin ya zama na inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un wata kan sallama da kaji amun ina fita sai na isko wani yayanta ya kawo ta wai ga ta yanyan yanyanyan wai duk ya mata ciki wai wani ce to shi ta shigo ciki ta shigo ciki nan zuwa na san za a rina ai ka ji abin da nake ta gaya maka tuntuna a baya ko ka ga magana na ta fito ko na san za a rina ai wata kan baki ji ko ashe ban kwabe ki ba ke tsaki hawa'u mu nan sharri gulma kutsugu kilbibi babu wanda ba ji ba saboda kalan sharrin da ake bin shi da shi zan bincika idan har abu ne ce abu na sharri ne to da ita da duk wanda ya santa sai sun bar garin nan wannan kenan saboda kada mutu ko ana so ko ba so duk sai ya mulki garin nan sai ya gade ni in Allah ya yarda Allah ya kyauta kai in karji wani magana saboda haka nan ki sware ni a batta nan zan bincike in gani idan kuma abin nan ya tabbata ba gaskiya bane ba da ita da yayan nata sai sun ga abin da ba sa son gani a garin nan ki shiga hankalinki ban san wannan magana

ke mun gaji da wannan dogon sallama ta ko ba gaskiya ba dan ka abubuwan da yake mu sun wa cikin garin me kuma yayi ya ji yayi mu yawancin ciki ya je ya ce wannan masallaci a maida shi gidan goge a rushe shi a canza shi a maida shi gidan goge dukkan ya haura ya ture mu wannan katanga ya ture mu wannan gini ta ya za a yi azan da lafiya saboda mu ba za mu yi da haka ko ba gaskiya ba gaskiya ne cin banni da kun banni da na bige shi a wato mai gari domin Allah abin nan ya ishe mu yayi mu yawancin ciki ya lalata kuma wacce ni ma Allah ne tsare mana tawa to da wannan Allah annaci da danka ke mu cikin garin nan ya ishe mu to da wannan shi ne na karshe in ba gona mu za mu dauki matakin da kuka taba tunani eh na mai gari kaga mutanen nan kaga mutanen nan kowa ka shahi shi amma mu da muke faɗa mashi da muke tare da shi saboda mu ba yanka bane ba sai ka kware mu baya yau ta faru ta ƙare ne yanzu abin nake so kun san in rai ya ɓaci hankali kai goshi in bayan an hiddo shi kenan an kwabe shi nan in eh, rai ya baci saurara saurara in Allah yadda ni zan je in samu duk duk hukuncin da ya kamata zan bashi. wannan ba magana wannan ka wannan ya haƙƙin ka yo wai mu dai a wannan fa wani duk kubancin an ce ya biya mai kuɗin mota ya bi garin wani duk kubancin ka bi surur da shi saurara saurara ka tunda ya ce zai dau mataki zai yi hukunci mu ba shi lokaci in bai ɗauka ba sai mu dunguma mu matsa wurin hakimi san ko kuma mu dau mataki da a ni zan mai jagora to da hakimi za mu mun baka lokaci ka dau mataki to na gode hakimi za mu ba mu isa wurin nagode nagode nagode nagode kaga abin da muke kaga abin da muke mun ce a gyara ai saboda mu ba yanka bane mun ba ta kai? Dama ba ke wuce a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yar iskar ce ta jawo mana. Kana sani ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah ce ki haƙuri, ki min izini na je suke ta. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana da zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga yadda da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana